بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Litinin. Da fatan dai an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da sharhin ban labarai da kuma shirin kokon san muna tafi da shirin duniyar mu a yau mu karkare da shirin nan na lafiya sai da kula. wanda su ne jiran abin da za a saurara da yardar Allah a zangon shirin namu na wannan safiya. To amma kafin nan sai an fara da sauran cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. su. iran ta nuna dama matuka akan karuwar zaman tankiya a tsakanin kasashen afghanistan da pakistan a kasar iraki kuwa kashi 82.42 ne na masu kaɗa ƙuri'a suka fito a zaben 'yan majalisa gwamnan darfur na kasar sudan ya ce babu zaman lafiya da masu yi wa al'ummar kasar sudan din kisan gilla To yanzu kuma ga labaran dake-dake. Minista harkokin wajen kasar Iran Said Abbas Arakci ya ce Tehran ta damu matuka akan ci gaba da karuwar zaman tankiya tsakanin kasashen Afghanistan da Pakistan bayan karuwar faɗan kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu masu makwabtaka da juna. A wata tattaunawa ta wayar tarho ministan harkokin wajen kasar Afghanistan Maulawi Amir Khan Muttaki a wannan Lahadi Arakci ya ce Iran ɗan ashirya take ta taimaka wajen samar da zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu. Babban jami'in diplomasiyyar na ƙasar Iran ya jaddada mahimmancin inganta hulɗa ta haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu domin tabbatar da sabon tsari wanda zai samar da zaman lafiya da kuma yin amfani da dukkanin albarkatu waɗanda ƙasashen biyu suke amfana da su. sojin ƙasar Pakistan dai sun gwabza faɗa da sojojin ƙasar Afghanistan a watan da ya gabata. da aka kashe mutane da dama a tashin hankali mafi muni tun bayan da taliban da kwace iko da afghanistan a shekara ta 2021 kasashen biyu makwabtan juna dai sun sanya hannu a kan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a birnin doha na ƙasar qatar a ranar 19 ga watan oktoba zagaye na farko sannan kuma sun gudanar da irin wannan tattaunawa zagaye na biyu a kasar turkiya duk da dai ba a cimma wani abin a zo a gani ba ɓangaren biyu sun fara zama zagaye na uku a tattaunawar zaman lafiya a birnin istanbul a wannan alhamis amma tattaunawar ta wargaje a nasa bangaren ministan harkokin wajen ƙasar afghanistan ya yaba da irin rawar da iran take takawa akan wannan batu sannan kuma ya yi karin bayani akan halin da ake ciki da kuma sakamakon tattaunawar da aka yi a tsakanin kabul da islamabad mataki ya sake nanata ƙudurin kasar ta afghanistan na amincewa da yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da kuma warware matsaloli ta hanyoyi na diplomasiya. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a ƙasar Iraki ta sanar a wannan Lahadi cewa adadin masu kaɗa ƙuri'a a zaɓen da aka gudanar ya kai kashi 82.42 cikin ɗari, wanda ya tabbatar da sai hanci da kuma kyakkyawan tsarin gudanar da zaɓen a cewar hukumar. Shugaban hukumar Umar Ahmad ya bayyana a yan wani taron manema labarai cewa hukumar ta nuna daidaito da adalci ga dukkanin 'yan takara. ahmad ya bina cewa hukumar ta sa ido matuƙa kan tsarin zaɓen a duk faɗin jihohin ƙasar iraki ta hanyar ƙungiyoyi da suke aiki tare da ita sannan kuma yana mai jadar cewa sakamakon ya nuna jajircewar masu kaɗa ƙuri'a da kuma tafiyar da harkokin zaɓe a cikin sauƙi da kuma sahihin tsari a cikin wannan yanayi mai ba da shawara kan harkokin shari'a na hukumar zaɓen ƙasar Iraki hassan salman ya tabbatar da cewa tsarin zaben ya yi armashi matuƙa kuma an gudanar da shi ba tare da wani cikas ko keta doka ba yana mai nuna cewa fitowar jama'a a zaben ya zama abin buga misali domin kowa ba taɓa ganin irin hakan ba sannan ya da cewa na'urori sun yi aiki da inganci sosai a duk lokacin da aka gudanar da zaben baki ɗaya kuma ba a sami wata matsala ta fasaha ko katsewar layuka yanar gizo ba yana mai jaddada cewa hukumar ta ci gaba da ayyukanta domin tabbatar da gaskiya da sahihancin tsarin zaben an fara gudanar da zaben 'yan majalisar dokokin na kasar iraki ne na shekara ta 2025 a safiyar jiya lahadi a tsakiyar tsauraran matakan tsaro da kuma tsarin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta kasar irakin ta tsara domin tabbatar da cewa an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana gwamnan yankin darfur na kasar sudan bahardin adam karama ya bayyana cewa shugabannin mayakan rsf sun aikata laifukan yaƙi a alfashar yana mai jaddada cewa ba za su iya boye laifukan da suka aikata ba a cikin wata sanarwa wadda ya fitar ga kamfanin dallancin labaran kasar sudan wato suna karama ya fayyace cewa shawarar da majalisar tsaro ta sudan ta yanke wadda shugabanninta suka goyi bayan ta baki ɗaya hakan ya tabbatar da cewa babu wani sulhu da masu kisan gilla al'ummar kasar sudan ya da cewa ba za mu yi sulhu akan wannan batu ba kuma ba za mu bari a sauke tutar kasanmu ko lullube ta ko kuma da ta a cikin laka da wulakanta ta ba. Gwamnan yankin Darfur ya nuna cewa rikicin da ake a yanzu yaƙi ne wanda yake da alaƙa da gwagwarmaya domin fayyace makomar ƙasar Sudan. Sannan kuma ya tabbatar da cewa mutanen ƙasar Sudan a shirye suke domin tabbatar da wani alƙawali ko da kuwa hakan zai kai ga bayar da jinanansu. su. ya tabbatar da cewa sudan ba za ta ce amanar shahidanta ba kuma za ta miƙa wannan tuta ga al'ummomi masu zuwa a wani yanayi makamancin haka shugaban majalisar mulkin soja ta kasar sudan ɗin abdul fatah burhan ya zarce matsugunan da aka tsugunar da mutane waɗanda suka tsere daga alfashar waɗanda suke a birnin aldabba na jihar arewa a ranar asabar ta gabata inda duba yanayin da suke cike da kuma irin taimakon da suke bukata a cewar kamfanin dillancin labaran kasar ta sudan alburhan ya jaddada ruhin haɗin kai na al'ummar sudan yana mai nuna jajircewar kasar wajen magance matsalolin mutane waɗanda suka rasa matsugunansu da kuma samar da yanayi wanda zai ba da damar taimaka masu ya umarci dukkanin hukumomi na gwamnatin sudan ɗin musamman waɗanda abin ya shafa da samar da muhimman abubuwa na buƙatar rayuwa ga waɗanda suka rasa matsugunansu su da aiki tukuru wajen kawar da duk wani abin da zai iya kawo cikas wajen gudanar da ayyuka da kuma tabbatar da cewa an samar da abin da suke bukata na rayuwar yau da kullum. A ranar 26 ga watan Oktoba ne, dakaran rsf suka sanar da cewa sun kwace iko da birnin alfashar bayan fada mai tsanani tsakaninsu da sojin Sudan. Duk da haka Alburhan ya tabbatar da cewa janyar sojin Sudan daga birnin alfashar hakan ya zo ne domin gujewa asarar rayuka na fararen hula to jama'a masu saurari kada sha'afa waɗannan labarai da suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran ministan lafiya na ƙasar labanan rakan nasir eldin ya tabbatar da cewa hare-haren da isra'ila take kaiwa a labanan musamman a kudancin ƙasar suna ƙara tsananta a cikin lokutan baya-bayan nan yana mai jaddada cewa rikicin ba wai kawai ya takaita ga wani yanki na kasar labanan ba ne rikici ne wanda ya shafi kowane gida a kasar a lokacin ziyararsa a birnin herman wanda ke arewa maso gabacin kasar labanan nasiru din ya bayyana cewa adadin waɗanda suka yi shahada ya karu daga 23 zuwa 28 a cikin watan da ya gabata yana mai jaddada cewa waɗannan shahidai suna da iyalai da dangi da 'yan uwa kuma dole ne ƙasa ta ɗauki nauyinsu ya ƙara da cewa dangane da wannan hari na isra'ila a kan ƙasarmu sojojin labanan ba za su iya ci gaba da kasancewa a gefe ba nasiruddin ya jaddada cewa tabbas yana goyon bayan dukkanin wani shiri wanda ƙasar labanan ɗin take da shi na yaƙi da ta'addanci da kuma hana isra'ila cimma burinta a ƙasar yana mai ƙarawa da cewa ƙarfin hali na sojojin ƙasar labanan a yau ya fi muhimmanci fiye da kowane lokaci a baya isra'ila ta ci gaba da karya yarjejeniya ta tsage ta buɗe wuta wadda aka kulla a cikin watan nuwamban shekara ta dubu biyu da goma sha hudu musamman ma a garuruwa waɗanda suke kan iyaka da falasɗinu da ta mamaye a taron selak na biyar tare da tarayyar turai a ƙasar columbia shugabannin latin amurka sun yi allah wadai da ƙaruwar jibge sojojin amurka a yankin caribbean suna gargaɗi game da tsoma bakin ƙasashen waje da kuma yin kira da haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen kare 'yancin kai da zaman lafiya na yankin shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro ya aiki wa ƙasashen mambobi na selec wata wasiƙa yana mai kira da sitar da allah wadai da abin da ya bayyana a matsayin tsokana da kuma neman tayar da zaune tsaye da amurka ke yi a yankin caribbean da yake magana akan hare-hare da aka kai a cikin 'yan kwanakin na kan jiragen ruwa na kamun kifi da kuma tura sojojin amurka kusa da iyakokin ruwa na kasar venezuela nicolas maduro ya bayyana cewa akwai bukatar haɗa ƙarfi da ƙarfe a matsayin ƙasashe na yankin kuma a cikin murya guda ɗaya domin dakatar da hare-hare da barazana ta soja kan mutanen yankin maduro ya kuma buƙaci da a gudanar da bincike mai zaman kansa akan kisan gillar da aka yi ba bisa ka'ida ba a cikin tekun caribbean wanda a baya-bayan nan aka yi Allah wade da shi. Wasiƙar ta ta jaddada buƙatar samar da hanyoyi na haɗin gwiwa da kuma na jin ƙai domin kare 'yancin yankin Latin Amurka da kuma ƙin miƙa waya ga masu sanyin babakere a kan ɗimbin arziki da Allah ya huwa cewa al'ummomin yankin da kuma hana su cimma wannan manufa. To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. To madalaban da aka saurari cikakkun labaran duniya daga nan Hausa Radio Tehran na wannan safiya. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari dukkanin sheshen da na riga na ambatattun daga farkon shirin wanda suka hada da shirin nan na kokon san wanda yake kamuku abubuwa daban-daban da suka faru a cikin tarihi kuma shirin nan na duniyar mu a yau wanda shi ma yakan yi bayani da dubi akan abubuwa da suka faru a mataki na ƙasa da ƙasa da kuma shiri a kansu baga kuma akwai shirin nan na lafiya wanda kan kawo muku abubuwa daban-daban da suka shafi kiwon lafiya to kafin a ji dukkanin waɗannan shirye-shirye sai an fara da sauraron sharhin bayan labarai sharhin bayan labaran zai dubi ne dangane da abubuwan da yarjejeniyar npt ta hana yaduwar makaman nukiliya ta kunsa da kuma irin sharaɗan da suke kunshe a cikin wannan yarjejeniya akan kasashe waɗanda suka rattaba hannu a kanta kamar yadda kuma wannan yarjejeniya take da tasiri matuƙa wajen sanya ido ga ƙasashe masu mallakar makaman nukiliya da suke a cikin yarjejeniyar akwai ƙasashe da dama waɗanda suke mallakar makaman nukiliya wanda kuma ba su rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ba kamar yadda kuma akwai wata ƙasa guda ɗaya wato amurka wadda ta tara dubin dubatar kawunan makaman nukiliya a asirce kuma bata sanya hannu akan yarjejeniyar npt ba wadda ita ce yarjejeniya ta hana yaduwar makaman nukiliya a duniya kuma amurka ita ce kasa wadda a halin yanzu take fayyace wane ne yake da haƙƙin mallakar makamin nukiliya wane ne kuma ba shi da irin wannan haƙƙi madhai banunu wani tsohon ma'aikaci ne a cibiyar binciken nukiliya ta daimuna ta haramtacciyar kasar isra'ila wanda ya dauki hotuna har sau biyu a boye a wuraren da ake gudanar da ayyukan nukiliya na isra'ila bayan share shekaru tara yana aiki a tsakiyar cibiyar nukiliyan ta isra'ila hotunan dai sun nuna cewa isra'ila ba wai kawai tana da kayan aikin kera bama bame ba ne a'a har ma tana da wasu ɗakuna na musamman da ake gudanar da wasu gwaje-gwaje na bama-bamai da take kerawa a shekara ta 1986 jaridar kasar burtaniya ta the sunday times ta buga wata kasida wadda ta fallasa wani tsohon sirri wanda ke cewa akwai yiwuwar isra'ilan tana da makamai wanda yawansu ya kai kawunan nukiliya guda 200 kuma abin ban mamaki shine cewa ita ba mamma bace a yarjejeniyar npt wadda take hana yaduwar makaman nukiliya a duniya shimice ce ta wani yarjejeniya ta npt yarjejeniya ce wadda take kallon dukkanin kasashen duniya daya suke a haƙƙin yin amfani da fasahar nukiliya domin ayyuka na farar hula da kuma zaman lafiya sannan kuma ta lamince musayar ilimin kimiyya a tsakanin su ba tare da nuna wani bambanci ba amma ce a lamarin yake za mu iya kallon iran wadda ɗaya ce daga cikin kasashen mambobi a wannan yarjejeniya kuma tana fuskantar matsin lamba na bincike dangane da ayyukan da take gudanarwa na makamashin nukiliya da kuma tace sanadarin uranium wanda take amfani da shi domin gudanar da ayyuka na farar hula da kuma samar da makamashi game da ayyuka da suka shafi kewan lafiya da kuma samar da magunguna duk da haka isra'ila wadda ba ta cikin wannan yarjejeniya ba wai kawai ba a sanya mata takunkumi ko sanya ido a kan shirin nata ba ne har ma tana amfana daga taimakon soji da kuma kimiyya daga amurka dangane da shirin nata don haka a fili yake cewa ana nuna son kai matuƙa a cikin wannan lamari tabbas wannan ba shi ne kawai tuka da warwara a cikin wannan yarjejeniya ta npt ba amurka ta rattaba hannu a kan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta nukiliya tare da ƙasar indiya ƙasar da ita ma ba mamba ba ce a cikin yarjejeniyar ta npt har ma tana ba ta mai wanda ake amfani da shi a tashoshin nukiliya har ma da bayar da dama a gare ta wajen gudanar da wasu aikace-aikace masu matuƙar haɗari ta fuskacin nukiliya duk da haka amurka a hannu guda tana matsin lamba mai tsanani har ma da barazanar kai hari a kan iran ko kuma kore ta arewa da sunan hana yaduwar makaman nukiliya tun daga john f kennedy babu wani shugaban kasar amurka wanda ya kalubalance shirin isra'ila na nukiliya hatta gwajin makamin nukiliya da isra'ila ta yi a shekara ta 1979 wanda ya kamata a sanya mata takunkumi a ƙarƙashin dokar glenn amma an kau da kai daga wannan batu baki ɗaya har ma an ce akwai wani umarni na sirri a washington wanda ya haramta wa duk wani jami'in amurka tabbatar da cewa isra'ila tana mallakar makamin nukiliya a hukumance tambayar mu mai sauki ce a nan idan doka ana aiwatar da ita ne kawai akan masu 'yanci na siyasa shin za a kira wannan tsari na duniya baki ɗaya kuwa ko kuwa tsari ne dai na 'yan club da karfa-karfa isra'ila a matsayin ɗaya daga cikin ɓangarori ko kuma gwamnatoci waɗanda suke da mummunan tarihi a duniya kuma suka aikata laifuka waɗanda ta cancanci a gurfanar da ita a gaban kotun manyan laifuka ta duniya a yau tana mallakar ɗorin bama-bamai masu haɗari kuma kowa ya yi gum da bakinsa don haka lokaci ya yi wanda za a iya cewa abinda npt da kuma iaea e da sauran bangarori suke yi a halin yanzu ba don aminci da tsaro na al'ummomin duniya ba ne sai dai don aminci da tsaro na manyan 'yan jari hujja tabbas abin da yake faruwa a kan kasar iran babban dalili ne wanda zai tabbatar da hakan domin kuwa babu wata ƙasa a duniya a cewar dukkanin masana akan harkokin nukiliya har ma da wasu daga cikin jami'an hukumar nukiliya ta duniya din iaea e wadda yi mata bincike na kokop kamar kasar iran wanda kuma har yanzu ba a iya tabbatar da wata hujja komi karancinta ba da take nuna cewa iran din tana amfani da shirin nata na nukiliya domin samar da makaman kare dangi wanda kasashen amurka da wasu kasashen turai da kuma isra'ila suke da'awar cewa iran ɗin tana amfani da shirin nata ne domin samar da makaman nukiliya waɗanda za su zama barazana ga al'ummomin yankin gabas ta tsakiya musamman ita kanta isra'ila wadda ita ce babbar yakkoran amurka a yankin gabas ta tsakiya kuma take aiwatar da manufofin amurka da manufofin kasashen turawa a yankin wanda kuma su kuma suke aiwatar da dukkanin abin da za su iya yi ta fuska siyasa da tsaro da tattalin arziki domin ba ta kariya kuma tabbatar da cewa sun kare ta daga dukkanin ayyuka na barna da take yi da kuma kisan kiyashi akan al'ummomi na yankin kama daga Falasɗinu, da kuma sauran kasashe da suke makwabtaka da falasdinin da isra'ila ta mamaye Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin goma ga watan nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan jumada ula na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 113 da sa gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan nuwamban shekara ta 1912 sojan kasashen faransa da spain suka mame kasar maroko kafin wani lokacin da addinin musulunci ya shiga cikin kasar maroko ne tun karni na bakwai miladiya amma cikin karni na ashirin turawan faransa 'yan mulkin mallaka da kuma spaniyawa suka mamaye kasar bisa wata yarjejeniya wadda suka cimma tsakanin su a shekara ta 1912 miladiya kuma tun daga wannan lokaci ne mutanen kasar morocco suka fara gwagwarmaya ta neman kwata 'yancin kansu daga hannun turawa 'yan mulkin mallaka a shekara ta 1956 morocco ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa da spain masu ko kun san cewa shekaru 542 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan nuwamban shekara ta 1483 aka haifi martin luther wani malamin kirista wanda ya kawo sauye-sauye da kuma gyare-gyare a cikin addinin kirista a kasashen turai martin luther ya zama fasto yana matashi sannan kuma bayan kammala karatun jami'a ya fara karantarwa a matsayin malamin falsafa a wata jami'a da take kasar jamus martin luther yana da sabbin ra'ayoyi wanda paparoma na lokacin da wasu manya-manyan malaman kiristoci suka saba musu kan haka ne ma ya tarjama littafin injila ko kuma bible a cikin harshen jamusanci wanda kuma hakan ya saba wa ra'ayin paparoma daga ƙarshe dai a shekara ta 1517 ya kafa mazhabar protestant wacce ta ginu a bisa sabbin ra'ayoyinsa hakan ya jawo yaƙe-yaƙe na addini da kuma na siyasa masu yawa a ƙasashen turai musamman ma dai a ƙasar jamus amma da ƙarshe dai mazhabar protestant ta samu karbuwa kafin mutuwar martin luther shekara ta 1546 masu saurare ko kun san cewa shekaru 87 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan nuwamban shekara ta 1938 mustapha kamal ataturk shugaban kasar turkiya na farko da su an haife mustapha kamal ataturk a shekara ta 1881 a arewacin kasar girka ta yanzu a lokacin da take karkashin ikon daular usmaniya amma bayan karatun sakandare ya shiga aikin soja sannan kuma ya samu tarbiyya ta soji da horo a matakai daban-daban a yakin duniya na daya mustapha kamal ataturk yana daga cikin kwamandojin sojan kasar turkiya amma bayan yakin sojojin kawance sun mamaye kasar turkiya baki ɗayanta mustapha kamal ne ya jagoranci sojojin kasar waɗanda suka kore su daga kasar turkiya amma da ƙarshe turawa sun yanke shawarar rusa dolar usmaniya da kuma kafa ƙasar turkiya mai cin gashin kanta da haka kuma suka sanya mustapha kamal ataturk a matsayin shugaban ƙasar turkiya bayan faduwar dolar usmaniyya mustapha kamal ataturk ya yi ƙoƙarin sauya al'adun musulunci a ƙasar turkiya zuwa na turawa shine kuma ya kawo ra'ayin raba addini da siyasa a ƙasar turkiya masu saurare ko kusan cewa yau ce ranar goma ga watan nuwamba wanda kuma ita ce ranar kimiyya ta duniya domin zaman lafiya da ci gaba tun daga shekarar 2001 unesco ta sanya ranar goma ga watan nuwamba na kowace shekara a matsayin ranar kimiyya ta duniya domin zaman lafiya da ci gaba wannan suna yana nufin amfanar da al'ummomi daga ilimin kimiyya da kuma fasaha da kirkire-kirkire da samar da dandali da kuma sarari wanda zai dace domin tattauna batutuwa waɗanda suka shafi tasirin kimiyya da fasaha da kuma kirkire-kirkire a rayuwar ɗan adam ta yau da kullum domin tabbatar da zaman lafiya da ci gaban mutanen duniya da kuma gabatar da wasu sabbin lamura da samar da yanayi wanda yake inganta rayuwa gaba daya a taron hukumar bunƙasa harkokin ilimi da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco na ƙarshe a cikin shekara ta da ɗaya, an amince da wannan shawara kuma tun daga wancan lokacin ne shekaru ashirin da 24 kenan a jere a kowace shekara ake gudanar da waɗannan taruka kowace irin wannan rana kuma ana amfani da wannan damar wajen gudanar da manyan taruka a kasashen duniya daban-daban da kuma wannan rana a ƙarƙashin hukumar unesco ake gudanar da dukkanin ayyukan nata domin samar da tunani na zaman lafiya a cikin zukatan 'yan adam a fannin kimiyya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 Hukumar Abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP ta yi kira da a buɗe dukkanin hanyoyin shiga yankin Gaza da aka rufe ko aka lalata domin faɗaɗa ayyukan jin kai inda ta lura cewa kusan mutane miliyan ɗaya a yankin sun samu tallafin abinci tun lokacin da aka fara aiwatar da yarjejeniyar tsare ta buɗe wuta. makonni uku da rabi bayan tsagaita buɗe wuta a gaza hukumar ta sanar da cewa sun raba kayan abinci ga kusan mutane miliyan ɗaya a faɗin yankin Inji mai magana da yawun hukumar ta wfp bar a tefa a cikin wata sanarwa da ta fitar tana mai jaddada mahimmancin buɗe karin hanyoyin shiga da faɗaɗa hanyoyin shigar da kayan jin ƙai a yankin domin faɗaɗa ayyukan zuwa matakin da ake bukata kuma bisa ga alkawuransu suna buƙatar ingantacciyar hanyar shiga gami da buɗe ƙarin hanyoyin shiga da kuma ba da damar amfani da manyan hanyoyi a cikin gaza ta kara da cewa shirin yana da nufin isa ga mutane miliyan ɗaya da dubu shida da kayan taimako an lura cewa hukumar abinci ta duniya a halin yanzu tana gudanar da cibiyoyin rarraba abinci guda 44 a wannan fannin daga cikin 145 da aka yi niyya tun bayan da yarjejeniyar suka yi ta buɗe wuta ta fara aiki gwamnatin mamayar isra'ila ta ci gaba da karya yarjejeniyar ta hanyar kai hare-hare ta sama kan fararen hula da kuma hana shigar da kayan agaji cikin adadin da aka amince da su a cewar kididdigar gwamnatin gaza matsakaicin adadin manyan motoci da suka shiga tun bayan fara yarjejeniyar bai wuce 39 a kowace rana ba daga cikin manyan motoci 600 da ake sa ran za su shiga kowace rana don tabbatar da mafi karancin bukatun falasinawa tare da goyon bayan amurka gwamnatin mamayar isra'ila ta kaddamar da yakin aiwatar da kisan kiyashi kan falasinawa a yankin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda ya yi sanadiyar shahadan falasinawa akalla 68,872 da kuma raunata 170,677 waɗanda yawancinsu yara ne da mata yakin ya kuma yi sanadiyar lalata kashi 90 cikin 100 na kayayyakin more rayuwa na fararen hula inda majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta kuɗin sake gina gaza a kusan dala biliyan saba'in a nashi bangaren amjad shawa shugaban kungiyoyi masu zaman kansu ta falasino a yankin gaza ya bayyana cewa hukumomin mamayar isra'ila na ci gaba da yin watsi da kudurorin kasashen duniya yana mai nuni da cewa taimakon da ake bayarwa domin shigarwa yankin gaza ba su kai girman bala'in jin kai da ke kara ta'azzara a can ba da yake magana da gidan talabijin na aljazira shawa ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da kare dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma ra'ayin shawarar kotun duniya kan shari'a wanda ya tabbatar da wajabcin tabbatar da shigar da dukkanin nau'ikan agajin jin kai cikin gaza ba tare da wani sharaɗi ba ya kara da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta hana shigar da agaji da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unrwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama suke jagoranta ya nuna cewa kimanin manyan motoci 200 ne ke shiga kowace rana rabin su ana ɗora musu fulawa da aka keɓe don gidajen burodi yayin da sauran adadin ba su wuce mafi karancin bukatun da ake bukata don biyan bukatun yau da kullum ba ya nuna cewa tallafin da ake bayarwa a yanzu ya takaita ne ga ƙaidaddan adadin kayayyaki wanda bai yi daidai da girman barna ko bukatun jama'a ba shawa ya jaddada cewa yanayin lafiya a yankin zirin gaza ya kai wani matsayi mai hatsari tsananin karancin magunguna da kayan aikin likita kuma kayayyakin kiwon lafiya da ke shigowa ba su shige kashi goma cikin ɗari na ainihin bukatun ba ya yi gargadin cewa dubban yara da mata masu juna biyu suna fuskantar haɗarin lafiya mai tsanani saboda ci gaba da killace yankin gaza da kuma hana isar kayan masarufi na wajibi ya nuna cewa kayayyakin da za a raba wa mazauna matsugunan 'yan gudun hijira suna wakiltar wani kalubale da kungiyoyin agaji ke fuskanta yana mai bayanin cewa abin da ya shiga ya shafi karancin bangare ne kawai na ainihin bukatar ya bayyana cewa abin da aka kawo bai wuce 'yan dubbai ba kuma tantunan da ake kaiwa sun lalace kuma ba za su iya jura sanyi da ruwan sama ba a yayin hunturu da ke gabatowa ya kara da cewa ana rarraba tallafin da ke isa gaza kai tsaye ga iyalai masu bukata amma har yanzu bai isa ga magance girman wahalar ba alshawa ya bayyana cewa bukatar kungiyoyi a take ɗage duk wani takunkumi kan shigar da kayan agaji ba tare da fayyace takamaiman lambobi na nau'ukan ba ya jaddada cewa hukuncin kotun duniya ta kwanan nan ya jaddada buƙatar kwararren agaji ba tare da togiya ba ganin cewa zirin gaza yana buƙatar motocin agaji sama da dubu ɗaya kowace rana don biyan buƙatun jin ƙai mafi ƙaranci ya kuma yi gargaɗi game da haɗarin ragowar wuraren yaƙi da sojojin mamayar isra'ila suka janye daga cikinsu yana mai nuni da cewa ma mai yankin yana hana shigar da motocin ƙasa da ƙasa kayan agaji da ma'aikata domin cire kayan yakin sojojin mamayar isra'ila saboda ba kamar abin da ke faruwa a wasu yankunan rikici bane a duniya dangane da takunkumin da aka sanya wa kungiyoyin ƙasa da ƙasa alshawa ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana nufin takurawa hukumar kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ne ta unrwa da kungiyoyin ƙasa da ƙasa masu zaman kansu ta hanyar sanya sabbin tsarin rajista da matsalolin gudanarwa waɗanda ke kawo cikas ga aikinsu ya kara da cewa hukumar unrwa ita ce ginshikin ayyukan jin kai a gaza tana samar da tsakanin kashi 40 zuwa 50 cikin ɗari na ayyukan yau da kullum gami da ilimi kula da lafiya da agaji ya nuna cewa dubban manyan motoci mallakar hukumar unrwa da na ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda ke ɗauke da tantuna abinci da kayan kiwon lafiya sun makale a wuraren da aka killace saboda matakin 'yan mamaya na hana shiga wannan yana kawo cikas ga kokarin agaji da kuma kara zurfafa bala'in jin kai a yankin gaza ya jaddada cewa ma'aikatan cikin gida kadai ba za su iya magance girman barnan ba ganin rashin kungiyoyin kasa da kasa na musamman ya kara da cewa girman bala'in ya wuce karfin kowace kungiya ta gida don gudanar da ayyukan da za su kyautata yanayi nan take ya bayyana wuraren da aka yi barna da hare-haren sojojin mamayar isra'ila suka bari ba za a iya misalta su ba inda manyan yankuna na yankin gaza suka lalace har zuwa kashi 90 cikin 100 ya jaddada cewa gyaran ayyukan yau da kullum da kuma cire tarkacen yana buƙatar cikakken buɗe hanyoyi da kuma shigar da kayan aiki da ma'aikata na musamman alshawa ya jaddada cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da rufe mafi yawan mashiga yayin da mashigar karam abu salim da kisifon kawai ke aiki na dan wani takaitaccen lokaci yayin da waɗanda suka ji rauni da marasa lafiya yake ci gaba da hana su fita zuwa ƙasashen waje don neman magani gaban ƙungiyoyin falasinawa masu zaman kansu ya sake nana ta cewa ci gaba da toshe hanyoyin da kuma hana agaji yana haifar da babban ƙalubale ga ƙasashen duniya yana mai kira da ɗauki mataki nan take mai inganci don aiwatar da ƙudurorin ƙasashen duniya da kuma tabbatar da kwararren matakan shigar da agajin jin kai daidai da girman bala'in da ke fuskantar mutane sama da miliyan biyu a zirin gaza. rahotanni sun bayyana cewa rikicin jin kai ya shaƙe gaza kuma ana ci gaba da yin kiraye-kiraye don hanzarta ɗaukan matakan gaggawa don magance su yankin gaza na ci gaba da fuskantar mummunan rikicin jin kai duk da tsagaita buɗe wuta tare da ƙarancin ruwa rugujewar sashen lafiya da kuma hana shigar da kayan aiki don kwashe tarkace da kuma ceto gawawwakin shahidai daga ƙarƙashin baraguzan gine-gine a cikin wata sanarwa da rundunar tsaron farar hula ta fitar ta kara da cewa gidaje sun lalace gawaki suna kwance a ƙarƙashin barakuzan gine-gine kuma hanyoyi har yanzu suna toshe da tarkace an lura cewa ma'aikatan tsaron farar hula suna aiki cikin rashin ingantattun kayayyaki da za su taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu cikin inganci saboda yadda yankin gaza ya toshe yankuna daban-daban suka zame babu hanyar shigarsu sakamakon munanan barna a yankin ta nuna cewa hana shigar da kayan aiki da injina da ake bukata don cire tarkace yana kara ta'azzara bala'in jin kai yana kawo cikas ga kokarin ceto kuma yana barin dubban iyalai cikin mawuyacin hali na rayuwa da lafiya rundunar tsaron farar hula ta tabbatar da cewa ma'aikatanta suna aiki da karancin kayan aiki yayin da aka lalata kayayyakin more rayuwa da wuraren zama ta ɗauki gaggawar shiga tsakani na ƙasashen duniya a matsayin buƙatar jin ƙai ta gaggawa waɗanda ba za a iya jinkirtawa ba tana mai jaddada cewa amfani da su ya zama dole don ceto rayuka dawo da gawaki da buɗe hanyoyi a duk faɗin zirin gaza a wani ci gaba mai kama da haka hukumar kula da garin gaza ta yi kira ga ƙungiyoyin agaji na ƙasashen duniya da na jin kai da su ɗauki mataki cikin gaggawa don samar da kayan da ake bukata don rage bala'in jin kai a birnin hukumar kula da yankin gaza ta bayyana karancin ruwan sha mai tsafta wanda ya zarci kashi 80 cikin 100 na bukatar yau da kullum na jama'a ta danganta rikicin da yadda sojojin mamayar isra'ila suka lalata rijiyoyin tsakiya guda 56 a birnin gaza baya ga lalata hanyoyin ruwa da magudanan najasa a ta bangaren hukumar ruwa ta palestine ta bayyana cewa hasarar da aka yi wa bangaren ruwa ta zarce dala biliyan da biyar. ta nuna cewa an lalata sama da kashi casa'in na wuraren ruwa da na magudanar najasa a yankin a wani ci gaba gwamnatin mamayar isra'ila ta bar motocin kasuwanci da na agaji su shiga yankin gaza ta hanyar mahadar karim shalom da kisufim a ranar juma'a yau motocin da aka bari su shiga yankin ya kasance kasa da yarjejeniyar dakatar da yaƙi wanda ta tanadi shigar manyan motoci 600 a kowace rana sojojin mamayar isra'ila na ci gaba da rufe mahadar zikim mahadar arewa mafi nisa a yankin gaza inda taimakon ke shiga yankunan gaza da arewa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 lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ya saba zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. To yau shirin namu zai mai da hankali ne kan ranar ban jini ta duniya. wace ke gudana a kowace zagawar ranar 14 ga watan Yuni na kowace shekara. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa'a sama Allah ka taimake mu amin. To marilla ranar 14 ga watan Yuni ta kowace shekara ita ce ranar ba da gudunmawar jini ta duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta keɓe ranar don wayar da kan al'umma kan buƙatar samar da jini da kuma nusar da gwamnatoci mahimmancin adana jinin. likitoci dai na shawartar jama'a da su rika ba da jini domin samun lafiya baya ga ceton rayuwar al'umma mafi yawan jinin da ake adanawa yana amfana ko ceto rayukan mutanen da ke fama da larurori na karancin jini kamar matan da suka zo da jini yayin haihuwa ko waɗanda suka samu munanan raunuka yayin wani hatsari da dai sauransu to batun da shirin namu na yau zai mai da hankali a kan shi shine mahimmancin mutum ya san rukunin jininsa domin kuma tattauna wannan batun yau ma dai daktar namu bukar gurema daga asibitin malam aminu kano daga tarayyar najeriya bai ya ba ya ba mu wata damar muka sake tattaunawa da shi da farko kuma na fara da tambayarsa ya yi mana da ƙarin bayani kan rukunin jini. mutane daban-daban suna da jini kashi daban-daban kamar za ka ce akwai wanda yake da a akwai wanda yake da rukuni b akwai wanda yake da rukuni a akwai wanda yake da rukuni o ga cikin rukunan nan kuma akwai abin da ake kira rhesus factor shine za a dinga sa mishi a rhesus factor ko positive ko negative to haka shi yake tafiya kamar misali an ce mutum yana da jini a positive to duk wanda yake da jini A positive zai iya karban jini A positive ya ba A positive wanda yake da jini B positive zai iya ba B positive amma ba zai iya ba A ba kuma amma wanda yake da AB shi kuma zai karbi jini a wajen kowa kuma ba zai ba kowa ba dan yana da anti A da anti B shi kuma mai O zai iya ba kowa jini shi kuma amma shi sai O kuma zai ba da shi to haka rukunan jinin suke sai kuma wannan wanda ake cewa resistant a plus da positive da negative shi ma yakan bambanta dakta ko su wane ne suka fi bukatuwa da karin jini eto eh ki ba za a ce ga wanda ya fi bukatar jini ba duka kowane rukuni zai iya zuwa da wani ne dalilin da ya sa mutum yake bukatar jini abin da yake nemi ce yake da wahala a cikin rukunan nan shine masu o yawanci a duniya masu o suna da karanci kowa haka Allah yake abin shi da yake so za su iya ba wa kowa bisa ma wanda ya fi wahala o negative duk mutumin da aka ce jinin shi o negative ne gaskiya ana sa shi a wani rukuni ne da har kai kana da o negative kan lafiya to sai an ɗauki adires ɗin kama inda kake dan za ka yi ceton rai da yawa dan ba mutane da yawa ne suke da o negative kamar za ka ga in mata akwai abin da ake kira rasus iso immunization mata za su aiki suna da ciki haka zaka ga ɗa sai a yi azumi yana da negative ne to in ita mace kuma tana da wani ko a ko b ko o negative to ana tunanin ɗan da yake cikin tashi positive ne yake zai haɗu da na uban to kaga za ta yi aihuwan farko kamar lafiya kalau to a wajen aihuwa ko wani jini ya ɗan zuba kaɗan to zai haɗu da jinin ɗan da kuma matar to sai ta samu antibody sai kaga sun yi reacting sun ci ya cire jikinta yana wani da kariya to aihuwanta na biyu in ba a yi sa ba sai a samu matsala a fiɗa da bashi da lafiya ko kuma a samu ma dan bai kai har lokacin haihuwa ba to a irin wa'annan shine ake bada resus ake bada anti immunization ake ba su allura na san wa'annan to anan ne ake samun matsala amma ba za a ce ga wannan rukuni shi ya neman jini ba ko wancan rukuni ya fi neman jini ba ya danganta ga wani rashin lafiya ne mutum ya yi har ne miya kara mishi jini da ko waɗanne irin larurori ne shi kansa jinin mutum yake iya fuskanta wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa to wannan shi ma kuma za a iya kashe shi rukuni hanyar da cutar da zai sa jinin ya dinga farfashewa da hanyar cutar da kuma rashin abinci zai kawo karancin jini ko ko kuma hanyar da jinin amma kuma akwai yanda baya kai shi ko ina ko kuma a ce a an yi hatsari ko mutum ya yanke a wani waje ko jini ya zuba da yawa ko mata ta zo haihuwa ko yanayin ciki jini ya zuba da yawa to irin wayannan rukunonin suna da yawa aka ɗauki kaman zubar da jini haka kaga wannan shi kowa yana ganin sa mutum ya yi hatsari ne jini na zuba da yawa dole a mayar da jinin nan da yake zuba ko kuma mata ne da ciki ko wajen haihuwa jini na zuba da yawa dole a nemi jinin nan a nemi da yawa. amma kuma akwai kuma kaman yara haka kaman a ce ciwon malaria kaga shi wannan kwayan cutar malaria yakan iya farfasa jini sai kaga ya farfasa jinin babu jinin ya yi karanci dole sai an nemi jini an kara mutum ko kuma wani irin cutan kamar na ciwon hanta ko cututtuka wani infection da yawa za su iya kawo rashin jini din da har zai sa mutum a kara mishi a jini to akwai kuma cututtuka da yawa kamar leukemia haka shi kanshi cutan jini 'ya'yan jinin da kansa zai iya kawo mutum ya ga yana ta samun jini ko kuma a ce masu sickle cell irin masu cutan sikila din nan to ka gani su yawanci jininsu ya zo ne ba da ainihin jini mai kyau ba inda nasu sun yana zuwa da illa to wannan sai ya sa jinin yana farfashewa da wuri to kaga wani lokaci zuwa lokaci da jinin ya karanci dole a dinga suka shiga yanayin rashin jini kuma sai an kara musu. Dakta an ce akan iya sanya wa mutum jini amma kuma jikinsa ya ki karɓar wannan jinin wani ƙarin haske ne za a yi mana. Eh don haka yakan yi ko da za ka ga an ce maka an ɗauko a an baka wanda ma an ɗauko a an baka abin da ake faruwa shine akwai antibody kuma a cikinsu da ba za a iya sani ba shi sa ko an ce jinin wane a ne shi ma wannan a ne za a yi ɗaukan jini a bayar lab sai an ɗauki jinin da jinin mai bayarwa da jinin da za a yi wanda zai karba ɗin sai an gwada a ga cewa a laboratory an gwada an ga cewa ai a cikinsu an haɗa ba abin da ya faru kan a ɗauka a bayar ne ake cewa cross matching za a ga an ce a ne amma wannan ma a ne to amma sai kaga cewa kuma eh din in an yi cross din shi kuma ba zai yi ba kenan akwai wani abu a ƙasa da yake da ma suna da antibody suna da wani kariya ba za a ɗauka ba sai a nemo na wani kuma a bashi amma wannan kuma ba wai ana tunanin akwai kuma wata hanya wanda maybe in za a ba da jinin akwai cututtuka da ake gwaggwadawa wanda ko hepatitis ko HIV ko me za a gwada da zai yi ba za ka ba da jini ba a wannan rukunan rukunan jinin su wa kansu za a iya cewa eh rukunin kuɗin ɗaya ne amma kuma za ka ba zai iya bawa wani rukunin kuɗin ɗaya ba don saboda in an gwada a lab kafin a kai jini din sai a ga ba zai yiwu ba ko kuma wani ko da an gwada zai yiwu bisa misali sai kawai sai ka ji an fara bayarwa da an fara bayarwa sai mutumin ya fara wani nura alamu da jinin nan bai karɓe shi ba sai a yi maza maza kuma a tsayar da shi. ko akwai wasu hanyoyi da mutum zai bi ya yi tattalin jininsa ga dai likita da bayani. da farko tukun kowa ma ya san wani irin jini wani rukuni yake da shi kafin da yaro ya shiga makaranta a san cewa ga irin rukunin jini shi a gwada rukunin shi kuma a gwada rukunin jini na ko yana tare da sikila ko yana tare da rukunin sikila to wannan yana da amfani don saboda baka san me zai faru ba ba a san kwana yanayi za a kawo mutum asibiti ba don an san yayin rukunin jini shi kaga yana kawo kariya kuma mutane su kula da cewa abubuwan da zai sa jinin mutum ya zama yana cikin daidai ba abin da zai sa jinin shi yana da amfani kamar kariya da cututtuka da suke yawan nan da kuma cin abinci mai dan gina jiki da kuma yin exercise nan yana sa karugon shi ya karu kuma jinin ya zauna a daidai. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su To masu saurari a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai inda kuma za a sake jin mu da wani shirin kafin nan a madadin Dr. Bukar Garema daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. Badan kudi suke ba ha, badan kudi suke ba ha, badan buɗe yabo ba ha, badan buɗe yabo, kurin waka ɗai don su ceci rayu, ai sake wasu na ga Allah rabi. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe da zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.